من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihi na min kalami sayyidin mursalin na imamun nawawi rahimahullah muna cikin kitabu karamati auliya wa fadlihim muna cikin wannan babi muna cikin wannan kitabin wanda yake bayani akan abin da ya shafi waliyai da irin karamar da Allah madaukakin sarki yake baiwa su waliyan to yau za mu tashi daga kan hadisi na 1507 yau muna nawa ga watan sha ɗaya na biyar muna biyar ga watan sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala lamma hadarat uhudun da'ani abi min al-layl jabir ibn abdullah zai ba mu labarin kissar abin da ya faru tsakaninsa da babansa a daren uhudu shi jabir ibn abdullahi dan shi wannan abdullahi din ya ce lokacin da lamma habarat uhudun da ani abi minan laibi lokacin da aka zo yakin uhudu babana ya tashe ni cikin dare faƙala sai ya ce ma'urani illa mafatulan fi awwali man yuktar ya ina tsammanin ni ina cikin waɗanda za a kashe tun farko-farkon jihadi wannan yana daga cikin karamatul auliya Allah ya nuna masa ya sa shi ya ji a jikinsa kamar lallai zai yi shahada gobe shi ne ya kira ɗansa yake ba shi labari ƙura ina zato in ka ce ara kuma ina ganin e, eh, arani ina ganin lalle ni ba zan wuce gobe ba za a kashe ni fi awwali man yuqtalu cikin farko farkon waɗanda za a kashe ura kuma ina tsammani min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga ina daga cikin farkon wa'inda za su yi shahada wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka kuma a baya na ba wanda nake ji da shi cikin abin da dun na bari yake gaya wa dan zai masa wasiya kenan yace ba abin da nake ji da shi cikin abin da na bari duka غير نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم in ban da ran manzon Allah sallallahu alaihi وسلم manzon Allah kawai nake jin ya fi ka cikin abun da dun na bari amma in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda yake a azuminka nake ji da shi kamar kai su sahabbai sun fifita soyayyarsu ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam fiye da duk abun da suka mallaka har ransu. Ba sa son ransu kamar yadda suke son rayuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hatta wannan zai yi shahada ya ce ba na tuna zan bar wani wanda nake ji da shi a baya fiye da kai in banda manzon Allah. sallallahu alaihi wa wa sallam wa inna alayya dainan kuma ina da bashin da ake bina ka kula da kyau farkon abin da nake so ka gabatar biya mun wannan bashi faqdi wastausi wati ka kaira kuma ka rike kannenka yana da ƙanne mata yace ka kula da su da kyau akwat wato mata ne shine namiji shine uban yake ce masa farko dai ka kula mun da bashi na ka biya sannan ka rike yan uwanka matan nan da kyau da kyautatawa kar ka yi wasa da tarbiyyarsu wannan ita ce wasiyar da nake so in maka fa asbahana jabir ibn abdullahi ya ce muka waye gari wa kana awwalu qatilin sai gashi shine farko farkon waɗanda aka kashe ma'ana yana daga cikin waɗanda suka yi shahada tun da farko farko fantu ma'ahu aka bayan da yaƙi ya gama aka tashi aka zo ana binciken gawawwaki saboda yawan gawawwakin musulmai na ganin saba'in ne ko saba'in da wani abu to kunne su zai ba su wahala sai suka rika haɗa wa'yansu bibbiyu bibbiyu a kabari ya ce a wada fantu ma'ahu aka sai muka binne babana tare da wani mutum muka haɗa su a kabari ɗaya fi ƙabrihi sun malam taɗib si an atrukahu ma'a akhar lam taɗib nafsi raina bai kwanta ba sam an atrukahu ma'a akhar in ƙyale babana tare da wani mutum cikin kabari kai hankali na bai kwanta ba na yi ta zama dai ina haƙuri a haka amma ba na so a ce kabari kabarin babana akwai wani a ciki na fi so da a ce shi kaɗai ne to haka dai na ta tunanin wannan abun a har wata shida ina tunanin wannan abu karshe dai bayan wata shida fasta harajtuhu kai sai na je na tone shi sai na je na tona shi ba da fitati ashhurin bayan wata shida fa'iza huwa kayomi wa wa'atu sai gashi kamar randa aka sashi yanda muka saka shi a cikin kabarin sai na same shi kawai kamar yanzu ne muka sashi kayomi wa ba'atuhu fi kabri yace kamar ranan da na saka shi cikin ƙabarinsa. ngaira uznihi in banda wani dan wuri ya samu farzane kasa ta danci a kunnen kunnensa dan kana shine kawai inda ya tabo amma sauran jikinsa duka yana nan kamar yanzu a kasashe fi kabrin a cikin wannan kabari a cikin wannan kabari ko fi kabrihi ko sun malam ina ina take altuhu fi kabrin a hiddatin sai na cire shi na je na sa shi cikin wani kabari shi kadai na yi masa jana'iza ma'ana na maida shi na gunne shi ɗaya wancan kuma na maida masa ƙasa na bar shi shi ma shi ɗaya to wannan shi ne karamar da Allah ya baiwa abdullahi shi kuma wata shida yana cikin kabari da aka tona amma sai gashi nan kamar yadda aka sa shi ranar da aka bunne shi wata shida sai kaɗan ne daga wajen kunnensa ɗan wani wuri ya ɗan tabu amma in ban da shi yana nan daidai da yanda muka sa shi in ji ɗansa jabir to shi kuma jabir ya dawo ya riƙe amana shi ne wanda ya yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure kai ne jabir ya ce aure ne ya ce budurwa ko jawara ya ce ba jawara ce ya rasulallah ya ce ayya ina ma da budurwa ka aura yadda za ka ji daɗin wasa da ita ta ji daɗin wasa da kai ta ba ka dariya ka ba ta dariya sai ya ce eh akwai dalilin da ya sa na auri bajawa babana ya rasu ya bar mini ƙanne mata idan na auro ƙarama ba za ta kula mun da su ba shi ya sa na auri babba wanda ta san ciwon yaya don ta taimaka mini wajen tarbiyyar wayannan ‘ya'ya da kulawa da su don kar in ci amana su. Ya eh to nan kuma ka kyauta. Jabiru ɗan Abdullahi. Sahabin da kake ji dai ana Jabir ibn Abdullah. To shi ne babansa ne da ya rasu a Uhudu ya shahada aka bunne shi wata shi da jikinsa bai canja Dan ya kasa hakuri yace Kai, babana tare da wani a kabari bai ba. sai da aka yi wata shida kullum yana ji kamar zai je ya cire shi kullum kullum kai wata shida da ya kai ni fa yau ba zan yi hakuri ba sai na je na canja wa babana kabari da ya je ya tona kwaitar da shi kwanci lif kamar bacci yake raununnukan da aka yi masa jinin gashi nan danyi kamar yadda aka yi masa rauni a yakin yanda aka sa shi haka yake in banda da kunnensa kaɗan da ƙasa ta ci wannan yana daga cikin karamatul auliya in kace abdullahi waliyin Allah ne kaga ba za a ce don me don ga zahiri Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma daga cikin karamar shi da kansa yace yana ga gobe fa zai yi shahada kaga wannan ma yana daga cikin karamar auliya wanda har mutum zai ji a jikinsa da kyar zan wuce gobe kuma a tarar bai wuce min ba domin ya kwanta ne bacci kawai sai mafarkin zai yi shahada sai ya tada kansa ya ce to ga wasiya ina ganin ni fa ba zan wuce gobe ba don haka idan na rasu ka biya mun bashi na sannan ka kula da kannenka da kyau karka ci amana ka ainihin yi kokari wajen yi musu tarbiyya Allah ya taimake mu wannan shine abin da ya kamaci dukkan wanda aka bar masa ‘yan uwa mata ya kula da su, domin a nan ne aka fi samun matsala babba. Idan aka ce an bar mata ba gata, to yanzu nan za su lalace. Allah kare mu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ne. وعن أنس بن وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم akwai waɗansu waliyai su kuma guda biyu su ma sahabbai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗayan ana ce da shi Usaid ibn Hudayr ɗayan kuma ana ce da shi Ubbad ibn Bishr su biyu to su ne hadisin zai gaya mana su kuma irin karamarsu shi ɗaya ana ce da shi usai dubnu udai ɗayan kuma ubba dubnu bishirin sai dai a hadisin sai aka ba a kawo sunayensu ba ya ce an na rajulaini akwai waɗansu mazaje guda biyu min a sahabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kharaja min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga wajen manzon Allah sun je sun zauna majalisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da aka tashi sai gashi dare yayi daren kuma mai duhun gaskiran nan wannan lokaci kuma ba fitilu ba tociloli kamar yanzu fi lailatin muzlimatin cikin duhun dare wa ma'ahuma mithlus wato misbahaini sai suna tafiya ana hango su tamkar ga fitilu guda biyu suna tafiya akan hanya kafin su je inda za su rabu kowa ya kama hanyar gidansu sai ana ganin tociloli guda biyu suna tafiya cikin dare kuma ba su rike toci ba nuruhum yashabaina aidihim hasken imaninsu ne kawai yake tafiya gabansu suna suna bi daga nesa ana hange wa'incan fitilun guda biyu fa ashe usaidu ne da ubada mislu misbahaini tamkar fitilu guda biyu baina aidihi ma gaba gare su falamma iftaraqa lokacin da suka je ma inda hanyoyinsu za su rabu sara ma كل واحد min واحد sai ga kowa ya ja fitilarsa ɗaya ta bi shi da suka ce to sai da safe sai da safe da yayi nan sai aka ga ɗaya fitilar ta bi shi wannan ma da yayi nan sai aka ga ɗaya fitilar ta tafi tare da shi yana haske a gabansa kawai yana ganin inda zai sai aka ga ya shiga gidan Usaidu ɗayan kuma ya shiga gidan Ubada sai aka ce su ne eh Usaidu ne da Ubada su ne to dalilin da ya sa aka ce waɗansu mazaje sun fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duhu kaga wannan walittaka ce daga Allah karama ce kuma min karamatil auliya a lokacin da suka rabu kowanne sai gashi nan da fitilarsa da daya wato hatta ata ahlahu ah, ko hatta ata alahu, kowanne har ya iso wajen iyalansa rawahu bukhari min tariqi imam bukhari ya waito wannan hadisi amma ta wata hanya daban wa fi ba'dha anna rajulaini kaga a wata ruwayar kenan aka ce mazaje ne guda biyu usaid ibn hudayr wa ubad bishirin Eh, a wannan ruwaya sai aka faɗi sunayensu amma a waccan ruwayar ba a faɗi sunayensu ba radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda to kaga waɗannan duka idan kace Usaidu waliyin Allah ba kai ƙarya ba sannan in kace Ubada waliyin Allah ba kai ƙarya ba wa'annan sune waliyai na gaske wanda sahadisai suka kawo tarihinsu su ne kuma wanda yanzu haka ma in kai bincika yanzu akwai musulmin da ma bai taba jin sunan usaidu ba eh? sai wayansu waliyan da ba su da asali kawai ake damka mana muna ta kira muna ta rarata ya hotunan wayanda ma ba a san waye ba ba taba jin sunansa ba a littafin Allah lokaci mai yawa ya wuce kafin nan ma bayan sahabbai mabiyansu mabiyansu mabiyansu wa'annan duk da ake ji da su bayan sun wuce suka kullu sai su ne ake ce musu waliyai kuma ba wa'ayin da ya zo ya ce waliyai illa iyaka dai musulmai ne kamar yadda muke musulmai malamai ne suna da ilimi kamar yadda malamanmu suke da ilimi a yanzu waye zaka ce ba waliyi bane a cikin mutane yanzu baka sani ba yanzu a masallacin nan kai saka ce wannan ba waliyi bane ko kuma ka ce wannan ne waliyi duka baka kyauta wa kanka ba don kai ba kai wa kanka adalci ba illa dai zannu bil mu'minina khaira kowane mu'mini kai masa zaton alkhairi ka zata masa alkhairi cewa wannan akwai alaka mai kyau tsakaninsa da ubangiji saboda ayyukansa masu kyau ne an gane ko domin Allah kadai ya san mai cikawa da imani Allah kaɗai ya san wani a yanzu amma a lokacin da wahayi yake sauka ana bayyanawa ana bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yace sahabbansa wa'inda suka ainihin allazina wa nasaruhu wa azzaruhu kaga wayannan duka Allah ya tabbatar mana wayanda suka taimaka masa wajen isar da sabon Allah suka girmama sha'aninsa suka fifita shi akan rayuwarsu da na iyalansu da dukiyoyinsu to wayannan duka Allah subhanahu wata'ala yayi ciniki da su ma Allah ya ce ya yi ciniki da su ya sayi su gaba daya ya ce ya ba su aljanna sun ce sun sayar To wayannan ka ce ba waliyai ba eh kaga wayannan su ne wanda Allah ya faɗa a Qur'ani Allah ya yi ciniki da muminai sun ba shi rayuwarsu sun ba da rayuwarsu gaba daya akan addinin Allah su kuma Allah ya ce ya ba su aljanna wa'annan duka waliye ne ballantana wa'annan da aka kekkebe su aka ce wane wane wane wane wane wane wane wane duk aljanna ne ku in ji Allah wannan kuma aikin wahayi ne yanzu ba wanda zai zo ya ce maka ya baka aljanna tabadu babu shi sai ci. wanda zai ce ya baka aljanna yanzu kai kuma da yake irin masu kwakwalwar kyankyaso ne sai kai ta murna wai an baka aljanna eh to in ba mai kwakwalwar keke so ba yanzu waye zai zo ya ce ya bani aljanna har in gode mishi to ina ya samu aljannar da zai bani waye ya bashi ita shi aljannar wani annabi ne ya zo ya ce an aiko shi ga wahayi eh? ai ba wahayi yanzu an rufe kofar wahayi annabci ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ba wani annabi bayansa yace la nabiyya bani annabi ma babu a bayana balle mursali kaga karewar karau sai ce la nabiyya ba'di don sai an yi annabi ai mursali Ko ba annabi ma a bayana balle manzon da har zai zo ya ce muku an ba wani kaza wani matsayinsa kaza wani ya samu kaza babu don haka duk karairayi ne kawai ake yi wa mutane ko a littafi ka karanta littafin ma na ƙarya ne littafin gaske kan wanda yake tafiya tare da alkur'ani yake tare yake tafiya tare da hadisan manzon Allah shine littafi na gaske yawa don haka malamai na kwarai duka wa'anda suka zama malamai mu muna musu zato na alkhairi ayyukan da suka yi mai kyau muna sa ran za su samu aljanna addu'a ko muke musu duk sanda aka ambace su mu addu'a muke musu ba wai kiran su muke su ba mu wani abu mun san su kam yanzu sai dai mu taimaka musu ba su taimake mu ba don duk mutumin da ya mutu kai da kake da rai ne zaka taimaka mar da addu'a yanzu to amma saboda bacewar basira wai mutumin da ya mutu ne za ka rika kiransa cikin dare ko cikin yini ko kana tafiya wai taimaka mun wani wani a gaza mu wannan ba basira a cikin sha'aninka wanen nan bukata yake a wajenka ka masa addu'a in kana da malami ya rasu to addu'a za ka riƙa mishi Allah ka gafarta mishi Allah ka yarda da aikin malam Allah ka jikan malami mu Allah kai yi masa rama ba wai ya bani ka kira sunan shi kuma lokacin da ka shiga matsala kai to yana da rai ma mai zai iya yi maka yana Kano kana nan yana da rai ma balle ya mutu an binne shi an sa ke, an sa an nane da kasa yana Kano ma ba zai iya taimakon ka ba kana son balle yana barzahu eh? balle yana barzahu ballen tana sun da ake kiransu ma ba a Najeriya ma kaburburan su suke ba amma kana nan wai kana kiransu yanzu kamar masu kiran Shehu Usmanu Nufodiyo kaga shi bawan Allah ne malami ne na sunna wanda yayi wa addinin Allah yake kuma ya rasu yana sokoto kabarinsa yanzu zai yi a lokacin da yake da rai ma a sokoto zai zo na ya taimake ka ne eh. sai dai in zaka rubuta masa takarda ta iso shi a ce gashi gashi gashi in akwai wani abu ya bayar a kawo ma amma ba wai ya shehu daga nan shehu kawai ka ji ya ko hannu ya taimake ka zaka faɗi hana wannan ba zai yiwu ba duk yi ne waɗannan falaloli da kuke ji ana badawa karamomin waliyi ne yana sallah a wuri kaza ya mika hannu sai ga ainihin gefen alkebbarsa a jige da yana ruwa yana diga da aka sallah ne sallah aka tambaye shi ya muka ga ka mika hannu ka dawo da shi yana diga ya ce eh wani ne a teku zai nutse ya kira sunana Shi ne na miƙa hannu na tsamo shi kaji ba ji wannan ba shi waliyi ya mika hannu ya ciro wani a teku yana sallah E, wai wancan din sunansa ya kira wannan kaga ya zama kamar Allah kenan Allah ne kawai yake yin haka shine kawai yace ku kira ni a duk inda kuke za ku same ni da aka ce wai ubangiji ne yake sai mun falla da karfi ko kuma kusa yake mu yi munajati da shi shine sai Allah ya saukar da aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi annahum yarjuna wannan ma sharadi ne sai in kai imani da shi shi kansa ubangiji kafin nan zai taimaka maka to Allah ya taimake mu waɗannan su ne waliyai na gaske da ake kiransu kuma ana ainihin amfani da sunayensu kuma sunayensu Ah, wa'yan nan wa'yan nan su ne waliyai da ake kiran su kuma a yi musu addu'a su kansu ba wai wa'yan nan waliyai da ake kira ana roƙon ana musu addu'a ba Allah ya taimake wa annabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashara rahtin wato aina wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wa'yan su ayi si ayi mutum goma sariyatan a matsayin ‘yan ƙwarye-ƙwarye runduna bu mutum goma, wa ammar alaihim Asim ibn Thabit sai ya naɗa musu shugaba mai suna Asim ibn Thabit sai ya zama shugabansu mutumin Madina ne al'amsari, radiyallahu ta'ala anhu. Fandalaku suka kama hanya hatta iza kanu bil hada'a ko? Har da suka je waje da ake ce da shi hada'a wani wuri ne. wato a wannan hada'a din sai suka ji duriyar abokan gaba bayan sun isa wannan fili da ake ce da shi hada'a baina usfan wa makka fili ne wanda yake tsakanin usfana da garin makka dukiru li hayyin min al sai aka ce musu ga waɗansu jama'ar huzailawa fa yuqalu lahum banu lihiyan ana ce da su banu lihiyan wato lihiyan wato suna ne na wannan hayyu na wannan kabila waɗanda kuma azzaliman mutane ne aikinsu kawai suna yawo da kwarinsu da baka da makamai in sun ga wani kawai su kama su je su saida su kuma da haka suke fashin mutane suna saida a ah, fanabaru lahum sai suka gudu suka buya bi karibin kusa-kusa eh, min mi'ati rajulin wanda kuma su wayancan din sun kai kusan mutum ɗari fanabaru lahum bi karibin min mi'ati rajulin ramin dukkan su maharba ne kowanne maharbi ne wanda idan aka ce ga mutane goma da makamai da kayan fada ku kuma ku ga mutane ɗari ai ba za ku tinkare su ba to ballantana su ba su da ma wani kayan fada wayannan kuma su ɗari kowannensu da kayan fada kayan harbi kowannensu kuma ƙwararren maharbi ne faktassu faktassu asarahum da suka gudu suka ɓuya sai suka bi sawunsu. ma a hafsa bihim Asim lokacin da Asimu, haka ne? Ya tabbatar da cewa lallai ba wayannan mutane sun iso mu. Wa ashabuhu da shi da sahabbansa laja'u sai suka ƙuya ila mawri'in a wani rukuki sai suka hau kan bishiya don su gudu su buya fa'ahaba bihimul qaumu wayannan mutane suka zo suka zagaye su faqalu suka ce da su zinu ku sauko fa'adu bi aidikum ku sauko ku mika hannayenku walakumul ahadu wal mithaqu ba damuwa za mu yi muku alkawari za mu yi ainihin ba ku aminci ku sauko ku ba mu hannayenku mu daure akwai alƙawarin Allah na ƙatula minkum ahadan ba za mu kashe kowa ba in kun sauko da lalama ba wanda za mu kashe. Faƙala Asimin Nusabit, komandansu Asimin Musabi sai yace, ce, Ayyuhal ƙaunu, ya ku mutane, amma ana fara an ziro ala zimmati kafiri, amma kun gani ni ba zan sauka don alƙawarin arne ba, ƙarya suke yi wallahi. ba zan sauka ba sai dai su kaɗo ni su kashe ni shahada amma ba zan zo in miƙa kaina don alƙawarin kafiri ba kafiri ba ya da amana sai ya ce Allahumma akbir anna nabiyaka wannan ɗaya daga cikin karamar da su suke da shi ke wannan karamar asim bin sai ya daga hannu ya ce Allah ka sanarwa annabinka ga halin da muke ciki kamar yanzu kenan kamar abu ga waya to ya rasulullahi mu faga halin da muke ciki yanzu a wadi kaza an kewaye mu yanzu yanzu nake so Allah annabinka ya san halin da muke ciki ya daga hannu faramauhum suka yi ta harbin su bin nabli da kibau fa qatalu asiman suka kashe shi asim bin ibn thabit wa nazala ilaihim thalathatun uku suka sauko a salatatu na farin ko ala adi wa mitaqi akan wannan alƙawari da aminci da suka ce za su bada sai suka sauko minhum daga cikin waɗanda suka sauka akwai Kubaibu wa Zaid ibn Dathina akwai Zaid ibn Dathina wa rajulun akhar da wani mutumin da ba a faɗi sunansa ba falan min minhum lokacin da suka ga sun shiga hannunsu atlabo autara qisihim sai suka kunce tsirkiyar bakarsu farabaduhum suka daure su gan biha da wannan tsirkiya ta baka igiyar da ake daure baka da ita sai suka kukkunce igiyoyin baka sai suka daure su biha da wannan igiyar. Kala rajulu salis sai wannan ɗayan na uku ya ce haza awwalu da gadari to kaga ha'inci na farko ke sun ce mu sauko ba abin da za a mana kun ga dai abin da ya faru da mu na ɗaya ke wallahi ina rantse muku ina rantsuwa da Allah la ni ba ba zan bi ku ba ba zan tafi da wayannan ba su ja in tafi ba zan bi ba inna li bi haula'i uswa yuridul qatla yace ni sai na yi koyi da su asu yana nufin waɗanda aka kashe yace sai dai a kashe ni ana amma don a ja in bi ba zan bi ba haka suka ja suka ja suka ja ya ƙi tafiya suka yi da shi a wurin ya ƙi dai suka ja shi wa juhu suka yi ta ƙoƙari a kansa akan ya bi su fa aba sai ya ƙi an yashabahum ya bi su fa qataluhu sai suka kashe shi kawai sai ku kashe shi yana bata mana lokaci sai suka kashe shi fantala bi kubaybin suka kama hanya suka tafi da kubaibu wa zaidun nudathina tare da zaidun nudathina hatta ubu ma suka je suka saida su bi makkata garin makka ba da an ba da waƙa'ati badarin ko wannan kuma ya faru bayan an yi yakin badar ba da waƙati badari fabta a banu harifin ibn amirin ibn naufal ibn abdulmanafi kubaiban sai wannan haula suka sai kubaibu banu haris jikokin naufal ibn abdulmanafi su suka sai kubaibu a cikin garin makka wa kana kubaibu huwa qatala harisu wanda kuma dama a badar shi ya kashe hari to sai gashi a hannun banu haris sun sayi shi dama an kawo musu aka to ga wanda ya kashe babban ku mun kawo nawa za ku biya mu ba ku kurama suka yi tsada suka saida musu su kuma suka je suka tsare shi saboda akwai watanni masu alfarma ba sa son su yi kisa a ciki suka jira sai da ashhurul hurumi suka wuce suka daure shi a gida a wani gefe ya zauna sai bayan wa'annan watanni sun wuce kafin nan aka aji ranar kashe shi ne ya kashe haris yau badarin fala bisa inda indahum asiran Ubaibu ya zauna a wajensu a matsayin ribatacce hatta ajma'u ala qatlihi har sai da suka gama yanke hukuncin shi kan kashe shi za su yi kawai fasta'ara min babi bani harith musa shi kubaibu lokacin da kisan sai kusa ya dade ya hada kasun ba sai ya ce wa wata yarinya ku dan ara mini kama na. ku sama mun aron aska me za ka yi yace zan yi aski zan yi gyaran fuska in yanke barci in yi jiki jiki na kwaskwarina fatahara sai ya ari wannan musa din ma'ana aska hiddu biha wanda zai yi kwaskwarimar wuraren da gasu suka suke a jikin shi fa'arafu sai wannan yarinya ta kawo mishi yana rike da wannan aska yana gyare-gyare fadarajat bunayyun ma sai ga wata yarinya su mai rarrafe wahiya gabilatun uwar bata kula ba yarinya ta yi rarrafe hatta a har ta zo lungun da kubaibu yake fawajadarhu mujlisahu ta nemi yarinya ta rasa sai da ta leko he eh, ta ganshe a wajen ku ta ganta zaune a wajen ku bayu ala fakhizihi har yana kan cinyoyin ku bayu wal musa biyadihi ga kuma aska a hannun ku bayu fa wannan uwa ta firgita faz'atan irin wata firgita ta kama kai ta ce fa'arafaha sai kubaibu ya gane fa'arafaha kubaibu kubaibu ya gane dai wannan fatana tsoron karin kashe mata yarinya tun da dai nima gobe kashe ni za a yi ga yar ku zan kashe haka take tsammani ko watakila inda kai ne ka samu garkuwa sai ka dadarau askar a wuya ka ce to ko ku bani hanya ko in yanka tunda dai ka san dama yanka ka za a yi kaga ka samu hanyar da za ka samu garkuwa sai ka fita to shi bai yi haka ba faƙala sai ya ce da ita a tafshina a kina jin tsoro ne an abatulahu kar in kashe miki shi ko ya ce ma kuntu la'afal aini ba zan yi wannan aikin ba ma kuntu la'afal zalika ba zan yi wannan aikin ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabinmu shugabanmu ya hana mu ya ce ba a kashe yara ba a kashe mata ba a kashe tsoffi ba a kashe malaman da suke kebe kansu a gebe suna ibada ba duka wa'annan mu ba aikinmu ba ne ki kwantar da hankalinki to ita wannan baiwar Allah da aka aje ta a gefen ita ne in ta dafa abinci take bashi duk sanda duk sanda aka lokacin cin abinci ita take kai mishi abinci inda aka ɗaure shi tsawon lokaci shi ita ce take ba da labari ta ce wallahi mara aitu asiran hairan min kubaibin tunda nake ganin an kawo ribatacce in ga ribataccen da ke tattare da alkhairi irin kubaibu ban taba gani ba fa wallahi laqad wajadtuhu yawman na same shi wata rana ya akulu qit'atan min al-inabi yana cin guntun inabi na samu ragowa a hannunsa yana ci inabi babu a makka a lokacin qidatan min al-qidatan min inabin fi yadihi yankin inabi a hannunsa wa innahu lamusikun bil hadidi kuma an daure shi da sarka amma ga inabi a hannunsa wama bi makkata min thamarati kuma a makka babu wa'annan itace wa kanat taqulu innahu larizqur razaqahu Allah Kubayban tace wannan fa shine arziki da Allah yake arzuta Kubaybu da shi ta ce duk sanda ta kawo mar abinci sai ce ya koshi ya ba za ka ci ba kai kullum sai ka ce ka koshi ce Allah ya ci yadda ni haka za ta aji abincin ta dawo ta ɗauke shi kullum ta ce to ita kan sai ta ga wai me yake ci kuma har yanzu garau bai mutu ba bai canja kana ba shi ne ta fake wata rana tana leƙa shi ta ga yana cin inabi da shi a ɗaure kuma ga inabi a hannunsa yana ci kuma ba inabi su kansu inabi sai an yi oda a samu ga ɗaurare a lungu kuma da inabi yana ci kullum aka kawo mara abinci sai ce ya koshi ya yi daidai da na maryamu ko waliya na maryamu lokacin da zakariya bi ya kawo mata abinci sai ya samu gashi ta ci ta koshi har ga ragowa sai ta ce bismillah ga irin abincin mu ya maryam anna laki hada maryam ina kike samun wannan abincin qalat huwa min indillah daga Allah to haka shi ma kubaibu cikin karamar da Allah ya yi masa tsawon lokaci da aka daure shi a makka bai ci abincin su bana na harna Allah ne yake ciyar da shi in sun kawo mar zai ce na koshi sai kuma su same shi yana cin abinci kaga kubaibu ke a ah, to yanzu lokacin kashe shi yayi falamma kharaju bihi sanda suka fita da shi min min harami daga harami suka ce da shi wani wuri da ake ce da shi tan'im inda mutanen makka suke daura harami in za su zo umra inda in mutum yana makka zai yi umra zai je daura harami a wajen wajen da aka yi masjidu aisha masallacin aisha ko wanda ake ce da shi masjidu aisha a tan'im to a wannan wuri daidai tan'imu aka je da ita domin waje da harami ne an fita eriyar harami to anan aka je domin kashe kubaibu li yaqtuluhu fil illi don su kashe shi wajen harami shine illu. qala lahu kubaibu sai kubaibu ce da su to ina roƙon ku abu ɗaya suka ce meye ne yace da uni usalli raka'ataini ku mun afuwar sallar raka'a biyu kafin ku kashe ni fatarakuhu sai suka gyale shi fara ka a raka'a ta yi raka raka'a guda biyu masu sauki bai yi dogayi ba Ya ce wallahi abinda isa ban yi dogayen raka'o'i ba na yi raka'a ɗaya na karanta mata fatiha da kulku huwallahu raka'a ta biyu ya karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun don karye karanta dogon karatu masu ce tsoron kisa yake yi shi yasa na yi sauri na yi da guntayen sururi don kasu ce ma tsoro nake ci ta faraka rakataini fakala wallahi yace na rantse da Allah laula an tasabu ba don kada ku yi tsammani an annama bi jaza'un ina da gazawa na kasa haƙurin jure kisa lazittu wallahi da na ƙara sallar nan sallar ba ta ishe ni ba amma tsoron karku ce tsoron kisa ne ya sa da na ce ku bani lokaci in ƙara to Allahumma ahsihim adada bayan ya gama sallah yayin wannan addu'a yace Allah ki diddiga mun su da Allah daya bayan daya bayan sun kashe ni su ma bi su daya bayan daya kara kashe su lokaci guda Ɗaya ya tafi Sauransu ce wai wane ya tafi ba addu'an nan ba ɗaya ma ya tafi wane ce kai saura mu da wane ba haka nake so A ahsihim kidittigahun su adadan waqtulhum bidadan kashe mun su dalla dalla wala turki minhum ahada karka dale ko daya wa qala bayan nan sai yace falastu ubalihina tulu musliman ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zati al-ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shirwil masai yace walastu ubali ni ba yanzu bai dame ni ba ina uktalu sanda duk za a ce za a kashe ni musliman ina musulmi bai dame ni ba kar ku yi tsammanin wai kashe ni da za ku yi matsa min a tunda dai za ku kashe ni ina musulmi bai dame ni ba ala ayi jambin kana lillahi masra'i suna masa kisan gila su tsaga nan su fuda nan su yanke nan su datse nan yace ala ayi jambin kana lillahi masra'i yace duk ta gefen da na fadi ma an fadi ni kan bai dame ni ba ni dai matsala ta a ce na mutu ba musulmi ba amma tunda dai zan mutu musulmi duk irin kisan da za ku yi min ku yi wa zalika fi zati ilahi wa in wannan a cikin zatin Allah abun bauta guda in ya so yubarik ala ausafi shiril mumazzal sai ya sa albarka a gawar da aka yi wa wulakanci sai Allah ya mata albarka gawar da aka yi wa kwalliya kuma aka yi mata ado da fulawowi da akwati ta je ta shiga wuta yace bai dame ni ba ku yi kaca-kacan da za ku yi da gawata ruhi na nake fata Allah ya kiyaye mini shi tunda dai na mutu musulmi duk faduwar da zan yi in a kife in a reren in a guntu guntu in ma a yaya yace da yawa Allah in ya so sai yayi wa gawar da aka wa wulakanci albarka waccan kuma da aka yi wa gata ta je ta shawuya in ji Kubaibu wa kana Kubaibu huwa allazi sanna li kulli muslimin qutila sabran as-salah yace wannan shine sunna ta wanda duk za a kashe kisan gila ana so ya yi sallah raka a biyu kafin a kashe shi wato kubai'u ne ya soma yin wannan wa akbara ya'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ashabahu yawma usibu ba wancan asim ya ce allahumma akbir nabiyyaka annaba Allah ka sanarwa ka halin da muke ciki ai sakon har ya iso take annabi sallallahu alaihi wa sallam. akbara yani annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sahabbansa yawma usibu turan nan da aka kawo su khabarakum yace labarin mutane na da na tura ko ga halin da suke ciki an kawo su an kashe wani an kashe wani an tafi da wani da wani yana madina sai na gaya wa sahabbai a can wa ba'atha min ƙuraishin ya tura waɗansu mutane daga cikin ƙuraishawa ila asim ibn thabit hina huddisu annahu qutila lokacin da aka ba su labarin an kashe su an kashe shi an yu'tu bi shay'in minhu yurafu aje a samo wani abu daga cikin abinda asim din ya ragu a jikinsa wanda bai lalace ba su mutanen makka sun ji an kashe asim a wannan fili wato tsakanin makka da usman sai suka ce kai ai wannan da ya shiga hannunmu mana a ce mu muka kashe shi amma dai aje a kawo mana wani bangare na jikinsa don mu gani mu tabbatar da asun ya mu domin shi ma yana daga cikin waɗanda suke jin haushi sun musu barna a badar to shine suka tura wayansu su je filin da aka kashe shi ko za su tar da wani abu daga cikin irin gawarsa wa kana qatala rajulan min uzama'ihim don shi ya kashe wani daga cikin manya manyan su su qurayshawa fa ba'asallahu li'asim mislu zullati sai Allah ya aiko wa gawar asim kamar girgije min dabri wanda yake tafiya tamkar tafiyar wato kudan zuma kamar yadda kudan zuma suke suka zo suka ainihin baibaye inda gawarsa take wanda wayancan ba su isa su zo su cire wani abu a jikin shi ba a fahamatu wannan sai kamar girgije din mai kama da kudan zuma sai ya kare shi min rusulihim daga wa'annan manzanni da suka aiko ma'ana wa'annan yan sako da aka turo su zo su yanki wani bangare na asim don su kai musu su tabbatar da eh asim ya mutu falam ya qadiru suka kasa isa inda gawar take Allah ya tsare shi wannan ma karama ce daga ainihin karamatul auliya an yaqta'u minhu shay'an Allah ya hana su yanki wani bangare na jikinsa rawahul bukhari qauluhu wato da yace hada'a can inda yace sun hadu da miyagu a hada'a mawdhi'un sunan wuri ne wa zulla ana nufin sahaba wa dabru ana nufin nahalu kamar kudan zuma wa qauluhu wato uqtuluhum bidadan inda qubaibu yake yin addu'a ce uqtuluhum bidadan bi kasar ba'i wa fatiha in kace bidadan bi kasar ba'i in kace badadan bi fatahil ba'i kenan faman kasara wanda duk yayi kisira yace bidadan qala huwa jam'un biddati wato jam'i ne na bidda in an ce bidda guda daya bidat da yawa shine bi kasril ba'i da yi wa ba kisira wa hiya nasibun shine rabo kowa a bashi kisan tsarabansa daban kar a haɗa su a kashe su lokaci guda a wannan addu'ar da kubaibu yake wa ma'anahu uqtuluhum qisasan kashe su kowa da rabansa na kisa eh wato matan wanda aka rarraba musu kowa a kashe shi filinsa daban lokacin kisansa daban likulli wahidin minhum nasibun kowa ya samu rabon ajalinsa waman fataha wanda kuma ya ce badadan ya sa fataha ƙala ma'anahu mutafarriƙina ɗai-ɗai-ɗai kenan mutafarriƙina kar a haɗa su taro ɗaya filƙatili wajen kisa filƙatili wahida wato a wajen kisa ɗaya ba da wahidin ma'ana kar a kashe su taro a a kashe su wahidin ba da wahid ko wahidan ba da wahid ko wahidun ba da wahidin in an kashe wannan sai kuma na biyu a kashe shi a zo abi na uku a kashe a zo in kuka yi laifi kuka aka zo ana kashe ɗanɗaya sai ya fi zafi ranar da aka ce saura mu uku ba ciki zai fi ɗorar ruwa to fa saurawa ne to fa saura ni to fa saura kai kaga ya fi zafi amma lokaci guda ba ku yi tsammani ba kawai aka zo aka kashe ku abun ba zai yi zafi ba to shi yasa ya roƙa musu irin wannan mutuwar domin ya zamanto kowa a kashe shi daban-daban na wato suna ainihin rarrabe fi katli wahidun fi katli wahidan da wahidin a ah, mina tabdili asalin kalmar kenan in an sa fata wa fil babi ahadisun kasiratu wannan babin idan da za a bi shi a yi masa hadisai da suke nuna karamatul auliyai to ai zai ci littafin gaba daya yace a babin akwai hadisai masu yawan gaske wanda idan da za a zazzabulo su masu nuna waliyai na Allah da irin karamominsu to hadisan suna da yawa wa fil babi ahadisun kasiratun sahihatun waɗanda dukkansu sun inganta su sabakat fi mawadi'iha wa'yansu mun gabatar da su a wa'yansu wuraren da suka dace da musasu ko min hadal kitabu a cikin wannan littafi min ha hadisu gulamin ladhi kana yati rahiba wa sahira daga cikin mun karanta muku tarihin waliyin nan yaro wanda in an tura shi ya je ya karanto sihiri sai ya wuce wajen malami ko har ya yi ilimi na addini ƙarshe har ya zo wata rana dabba ta tsare mutane sai ya ce to yau zan gani matsafi ne malamin kwarai ko malamin addini ne na kwarai ya yi amfani da sunan malamin addini ya yi mata jifa ɗaya da karamar tsakuwa dabbar zaki ne ya mutu gaba ɗaya sunan yaro ya shahara a gari ko ina aka ce ai mun yi imani da ubangijin yaro ubangijin yaro gari ya rikice sarki ya ce to yaron nan a kashe shi duk inda aka je za a kashe shi ya gagara ya ce a sa shi a kwale-kwale sai an je tsakiyar teku a ɗaga shi a jefar da shi cikin ruwa a dawo da aka je sai yaron ya dawo sauran ba su dawo ba ya aka ya ce Allah ne ya isan mini da su ya kife su ni kuma na dawo ya ce to ya nuna waɗansu askara ce ku kama shi ku kure dutse da shi sai kun kure ku sako shi taka ya faɗo suka je kan dutse sai Allah ya sa dutsen ya yi rikici da su ya girgiza su sai su suka rikito yaron ya sauko ya ce ya kada ya ce Allah ya isa mini sharrinsu su sun rikito ni kuma gashi na dawo aka yi ta yin hanyoyin da za a kashe yaro ya gagara waliyin Allah sai ce ka ga ba za ka iya kashe ni ba sai in ni ne na gaya maka yadda za ka yi ka kashe ya ce to ya zan yi in kashe ka don ina so in kashe ka ya ce to ka ɗauki kibiyata kibiyata za ka tsari a cikin kwarina ka ɗauki baka sai ka tara sai ka ɗaure ni sai ka kira taron duk ƙasarka sai a taro in ka zo harbi na ka ce bismillahi rabbul gulam ka ce da sunan Allah ubangijin yaro in ka harbe ni zan mutu shi kuma yaro yana so ya yi wa'azi yana so ya nuna duk abun ya gagara sai da aka yi amfani da ubangijin yaro ce kawai lalle ubangijin yaro nan ne Allah ko ba shi za a yi imani da yawa shi bukatar sa yayi shahada duk duniya da musulunta sai aka ja yace bismillahi rabbil gulam sai ya same shi anan sai taron gaba da suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaron nan lalle mun yi imani da ubangijin yaron kaga barnar da ake tsoro ta faru dan shi har ne yana ganin ɓarna ne a ce musulunci ya ci gaba to duk kasar mata musulunta to shine aka kama su dukkan su kai aka rinka bin su ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya aka yi ashabul uqdudi aka rika jefa su a ramin wuta duk wanda bai yi ridda ba sai an sa shi a ciki anan ma aka zo da wani yaro tare da uwarsa yana goye uwar ta rubo za ta fada sai ta yi gurki sai ta tuna tana goye da ɗanta da aka yi wutar ba ka ce duk wanda bai yi imani ba za a jefa shi a wata jale ah, mu ma mu gara ma mu fada wutar da mu bar ubangijin yaron mu mun riga mun imani da ubangijin yaron haka suka rinka jefa su a wuta wannan mata ta zo an koro su tawaga guda ce ku fada sai saura sun fada ita ya ta yi burki sai tana tuna jaririnta da take boye da shi sai ce me dai daki mama fada wutar ta fi mana nan ki fada ki daina tunani sai ta fada kaga wannan duka karamatul auliya wannan da yace duk hadisai sun gabata wa'ansu ga wanda muka faɗa wanda yake ibada wanda wannan matar ta so ta masa sharri ta ciki tace cikin sani yazo ya tambayi jaririn yace ce a'a ba kai bane ne na makiyayi ne suka haɗu da wannan mata mahaifiyata a bayan bukakka suka yi nasu shine ne aka samu ciki na ba kai ba ka gani jariri ya wanke shi kaga shi ma waliyi ne wanda duk hadisinsa kuma ya gabata to shine yace hadisan sun riga sun gabata yawancin su wayansu kuma ba a kawo su ba saboda me saboda suna nan da yawa dukkan su sahihai shine yace misali hadisi al-gulamul ladhi kana yati rahib was-sahib yaron da yake zuwa in an tura shi wajen matsafi ya karanto tsafi sai ya huje wajen malami wa minha hadisu jurayd akwai kuma hadisin jurayd wa hadisu ashabil ghari alladhi atabaqat alayhim da kuma wayannan mutane guda uku da suka je kogon dutse ya rikito dutse ya rikito ya toshe kofar su kuma mun karanta su suma a wannan littafin mun wuce wanda suna tafiya su uku suka ga hadiri dare ya yi ga hadiri suka shiga cikin wannan kogo sai aka yi tsawa sai wani dutse ya rikito sai ya toshe kofar katon dutse sai kofar ta toshe sai ga su a kabari bayan da suka isa su fita wannan dutse ba zai turu ba suka kalli juna suka ce to sai yaya ce a ah, kowa ya aiki kowa ya amfani da aikinsa na gari kowa in ya san akwai aikin da ya yi don Allah ba don riya ba ya ambaci aikin ya roƙi Allah da shi ko Allah zai sama mana mafita shi ne kowa ya roƙi Allah da irin aikinsa mun karanta wannan ba sai mun maimaita ba kowa in ya karanta sai dutse ya karar sai ya danja wannan ma in yace Allah don aiki kaza da nayi in don kai nayi ka bude mana kofa sai kir sai dutsen ya dan gusa ko ba za su isa fita ba ce to wani saura kai shi ma ya daga hannu yace Allah kaga halin da na zauna da mahaifiyata in don Allah nayi na kyautata mata har bana ciyar da 'ya'yana sai iyayena sun ce ba na shayar da yayana sai iyayena sun ci har wata rana ta fi kiwo matsala ta same ni ban dawo da wuri ba har sun yi bacci na zo na zauna ga ƙwaryar nono na taso amma ina tsoron kar in tashe su daga bacci ransu ya ɓaci ga ‘ya'yana suna bi na a gindi a gindi ba ba yunwa ba ba yunwa na giyin ba su don kar a ce na zaɓi ‘ya'yana sama da iyayena na Allah in don kai na riƙe iyayen nan nawa in don kai na rike su tsakani na da kai ne Allah buɗe mana kofa sai dutsen ya gangara kaga ayyuka don Allah ana tawassuli da ibadar da aka yi don Allah in kana so Allah ya karbi aikinka ko a roƙonka ka tuna wani aiki da kai don Allah in ka kuskura ka kira shi da aikin da kai don riya ba zai ji ba ba wai bai ji bane ba zai karba ba aikin da kai don Allah za ka tuna na yi aikin nan don Allah na yi shi ko? eh to Allah ka biya mun bukata ta ka gani Allah zai biya ma bukata kaga wannan shi shi ma nan kaga ne guda uku ko wadanda Allah ya yarda da su karamatul auliya addu'a suka yi dutsen da ba a isa mirgina shi ba kuma Allah ya mirgina musu shi dalilin ne karamar da Allah ya ba su dalilin ayyukan da suka yi na ikilasi wanda aka yi don Allah wannan ya gabata babu ikhlas ko to don haka malam yace hadisan da dama sun kuce wanda mun karanta wadansu wadansu kuma ba za mu kawo su ba wa hadisi rajulil ladhi sami'a sautan fi sahabin yaqulu iski hadikati fulan wa ghairi dhalik yace kuma ga wancan waliyin da aka je aka rinka shayar da gonarsa wani yace ina ji a daji cikin girgije ana tsawa tar tar sai na ji cikin girgijen ana cewa ku wuce da ruwan nan kar ku zubar da shi a nan ku je gonar ne, ku je ku ji kalambun ne, ku zuba a lambun ne. ni kuma sai na bi hadirin nan in gane waye ne mai lambun nan sai na tar da wani bawan Allah ya saliki kaga wannan ma wata karama ce karamatul auliya shi ma mun karanta shi hadisin din to wayannan su ne hadisai waɗanda malam ya kawo a madadin karamatul auliya wa gairi zalika da waɗansu hadisan da ba a ma kawo su ba kwata-kwata a hadisin wa dalailun fil babi kasiratu dalilai da ya kamata a kawo a wannan babi na karamatul auliya wa fadlihim suna da yawa mashhuratun shahararru ne kuma Wabillahi tawfiq malam yace da Allah muke dogaro to wannan sai ya karkare da kissar Kubaibu kun san Kubaibu shine wanda Sa'idu ibn a Sa'idu ibn Amir al-Jumahi lokacin da ya zo yayi wa Umar ibn al-Khattabi nasiha akan ya ji tsoron Allah a cikin kalifancinsa ya kiyaye haƙoƙin bayin Allah bayan da ya gama nasiha a wannan majalisi ana kuka sai ya ce to kai zan naɗa ka walina don kana daga cikin waɗanda suka san ƙa'ida don haka kana ɗaya daga cikin gwamnoni na naɗa ka ya ce don Allah ka taimaka min ya ce wane kai ku ɗora mun bala'i ku ce ku ba za ku taimaka mun ba sai ka aka naɗa shi aka bashi takarda aka aika wa wa'annan bayan Allah masu jihar aka ce to ga sabon gwamna nan yana zuwa suka fito bayan gari za su tare an yi cincirin do sai ga wani mutum kan yaƙi. ya taho kutur kutur kutur kutur rigarsa a yayyage suka tsaida shi suka ce don Allah baka da labari ko tawagar gwamna tana tafi? ya ce wani gwamna ya ce ya ce ko ni dai ban sani ba ni kam khalifa umar ne ya turo ni ni ne amir ibn wa sa'id ibn amir al a matsayin walinsa ya ce kai ya ce eh kai ya ce suka dube shi suka su turarsa suka tafi da shi dole a haka shi ne shi ne gwamnan shi. ya je ya zauna tafiya tai tafiya wani lokaci Umar ibn al ya fita gran gadi yana bin jahohi duk inda ya tarda damuwa zai je ya tambaya ya sa committee ai ta bincike menene damuwar gwamnan ku yana da matsala mu canja muku shi kowanne wanda ya cancanci a canja a canja wanda kuma aka tabbatar da shi aka tabbatar da shi ko ina ana wannan ainihin wato bincike har aka je kan jihar da sa'id ibn amir yake mulki bayan da ya je ya zauna ya ce duk a rubuto masa sunayen talakawan yankin a kawo mishi sai aka rubuto farko wanda aka fara rubutawa sa'id ibn amir wane wane wane wane wane da ya zo ya karbi takarda ya ga sa'id ibn yace waye sai ibn amir kuma na yace al-juhal al jumai yace wali yace yi e. wali yace yi e. fakiri ne ce kwarai kuwa ai shine na daya kuma shi rubuta ba shine na daya talauci shine gwamna kuma gwamna hmm. sai ya ka kai yace na yi tsammanin haka zai faru da shi Allah yace to ku gaya man damuwa akwai matsala tsakaninku da gwamnan ku ko babu suka ce babu gwamna kam ga adalci ga aiki ga kula da haƙoƙi ga kaza ga kaza sai dai na da matsala hudu wannan matsala ta dame mu matsala hudu matsala hudu ce hudu kuke tuhumarsa da shi muke tuhuma da shi kuma hakan bai mana daɗi yace to me da be yace in ka zo kai sallama ko kai waye da daddare ba zai fito ba ko kai waye da daddare ba zai fito ba da damuwarka da komi za ka zo ba zai fito ba sannan da safe ba zai fito ba sai hantsi ya yi kafin ya zo ofis na ce na ji biyu me na uku yace ya ware ya ware ko wuni ɗaya a mako hutu yake bai hutowa yace to na ji uku na hudu ba yace yana zaune kawai mu ga ya soma ya zaka kawo mana mai farfadiya wani lokaci haka kawai ana zaune fa ana shari'a he mu ga ya soma ya yi fadi ya komi can ya shi ne sai hankalinsa ya dawo yana kuka wannan ai ka turo mana mai farfadiya yace to Allah kada ka kunyata ni game da zaton da nake yi wa Sa'id ibn Amir yace ya shigo sai aka ce ya shigo yace to ga abinda da jama'ar ka suke karanka da shi abu hudu na farko baka fita da wuri na biyu ba ka yarda da kowa da daddare na uku ka ware wani yini a mako ko a wata wayansu sun ce mako wayansu suka ce a wata a ruwayoyi ba ka fita sannan wani lokaci na hudu a kawai ka dingire ka so ne, ka tashi kana wa mutane kuka ya ce to me za ce ka faɗa in kana da dalili shi kenan in baka da dalili kuma in baka musu a haka ba mu canja musu ya ce amma ba don kai ne ka tsaida ni ba wa'annan abubuwa sirri ne ba na so a ce wani ya ji su ya kamata a ce daga ni sai mahalicci na amma tun da kai ne ka tsaida ni a matsayinka na shugaba dole in faɗi ya ce na farko da aka ce ba na fitowa da wuri da safe sai hantsi ya yi iyali na ba da lafiya bata iya aiki ni nake nika ni nake kankade in gyara in yi kurasa in yi abinci in gyara in ba ta ci in ci sannan in fito ba ni da kadimi ba ni da mai hidima ba ni da boye boye sai umar ibn khattabi fuskar ta sai haske ya yi murmushi ya ji daɗi ya ce to wannan ba kama ka ba nan ya ce to na biyu ba ba ka barin mutane in sun buga kofa ba ka buɗe da dare ce Allah ya amiral muminina na ba da yini nasu ne dare kuma na Allah ne da rana zan yi musu abun da duk ya kamata in yi na shari'a na sauran ayyuka duka wanda zan yi na hukuma da daddare kuma ni da ubangiji zan bauta wa Allah cikin dare don haka na raba abun dini nasu ne dare na Allah ne don haka ba zan yi tarayya da Allah da su ba da daddare na bar Allah daga ni sai Allah kawai sai dariya ce me za ku ce kowa ya san Ya yace to na uku sun ce ka ware wani kwana guda a wata ba ka fita yace i ni nake yin wanki a gidana in wanke nawa in wanke na iyalina su bushe sannan in fito to ranar da duk aka ce zan yi wannan wankin ba zan samu fitowa ba don ba ni da ne, iyalina ba mai lafiya ba ce kuma rana ɗaya a wata da ya amiral mumini na ware kawai nake hutu shi ne ma ba hutu ba ne shi ma wanki nake yi in yi share-share da gyare-gyaren gida in sassabe in gyara a wannan in kikkinsa a wannan ranar shi ne na ware gwamna ne gwamna ne fa ceto na hudu ba sun ce kana faduwa ka tashi kana kuka ya ce e, ina nan aka kashe kubaibu a lokacin ba musulunta ba ina kallo aka rinka yi wa kubaibu kisan wulaƙanci, aka bankare shi aka rika yanyanka shi ba abinda yake bani zafi in na tuna suka zo su tsaga masa nan su gasa karfe su lafa masa nan sai su ce ya ka yarda a ce an sake ka kana gida cikin iyalanka a ce muhammadu ne a nan muna mar haka ya ce wallahi sai ya tofa musu yawo ya ce wallahi ba na so a ce ina kwance a gida ko kuma kuna mun wannan aikin ma a ce muhammadu ya taka kaya sallallahu alaihi wasallam ya ce kaya ma ni ba na so ya taka a ce dai a sake ni annabi Muhammad zai taka gaya gara ku ci gaba da yi mini wannan abin da kuke mini Sa'id ibn Amir ce ina wurin fa ake masa wannan wulakancin ina da damar da zan iya sufa in taimaka masa a lokacin ba musulunta ba sai ina tunani yanzu duk ibadan nan kwatawa Allah zai bar ni ina kallo aka rika yi wa waliyin Allah wulakanci ban taimaka masa ba to in na tuna wannan kisan da aka yi wa Ubaibu shine sai ban san sanda zan so mai ban tashi ina kuka ina ta tunanin me Allah zai wani tambaya Allah zai nemi. wannan fa ya faru bai musulunta ba fa amma yana tuna abu an ciwa musulmi mutunci yana kallo bai taimaka ba yace to wannan shine dalilin da yasa kuke ga in na tuna ina ta kuka ana cikin ana majalisar hukunci yace to me za ku ce suka ce wallahi muna roƙon Allah ya gafarta mana zaton da muke masa muna so kuma ya yafe mana na Umar ya tashi ya ce dama ban maka mugun zato ba duk inda nake ran gadi na sani zan gama ran gadi na jihar da kake mulki na san ba za a samu illa ba Sayyid ibn Amir shine yake bada labarin yanda aka kashe Kubayb in ya tuna sai ya fadi ya suma saboda wulakancin da aka yi kai wa shi wannan Kubayb da muka karanta a sa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سميت عمر رضي الله تعالى يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن دعما كما عمر بن الخطاب واتو عبد الله دم عمر أنت يتي ban taba jin babana ya ce ina face sai abun ya faru haka kasan yana daga cikin waliyai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda akwai muhaddithun a wannan al'umma da Umar ne shine wanda yace ina zaton za a yi kaza ko sai an yi dama yace yayi wa Sa'id ibn Amir zaton alkhairi sai kuma hakan ya faru kuma ibn Khattab kenan shine hadisin da karshe Allah ya tsare mu sai a yi haƙuri da karatun don na ɗan jimre ne dai kawai sai a yi haƙuri kuma ba abin da yake bani takaici kamar walimar da mu samu halarta jiya ba kuma abin ma ya bani damuwa na bugawa malam Musa ya ce shi ma bai je ba kai ban ji daɗi ba wallahi to amma Allah ya taimake mu da 'yan uwa sun je malam Muhammad da malam Muhammad Allah ya taimake mu da su kuma dama zarata ne wanda kuma alhamdulillah an ce kai alhamdulillah sun yi iya kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi wannan ita ce yan uwantaka ita ce jama'a ne amma a cewa ne bai nan shikenan abu ya muku. wallahi ban ji dadi ba amma da aka ce min wayannan sun je sai na ji dama dama don haka ina ba mutane hakuri saboda rashin halarta ta don Allah ya yi kai kaina ban so haka ba domin na dawo wannan hatta islamiyya na fara karatu a islamiyya ma aji na kira umar ya karba mini na koma cikin gida saboda haka sai a yi haƙuri allah ubangiji ya sanya wa nasihar da suka yi a jiya ɗin albarka allah kuma ya taimake su da su cikakke wa inda suka samu halarta kuma allah ya saka musu da alkhairi don a lokacin jiya na nan zaune abinda yasa na cewa ba zan je ba don kar in kashe gwiwar wa'insu don na san malam muhammadu a jiya da ya zo yana zaune nan bai sani ba amma su abokan zama na sun sani daga cikin gida na fito yana da zazzabi amma shi na ƙin faɗa masa na ce kasu bana wa mutane su dai su tashi su tafi wajen wani don in na ce ba ni da lafiya ba zan samu zuwa ba da yawa su ba za su je ba to shi yasa sai ba bayyana haka din ba kuma Allah ya taimaka an je kuma an gabatar Allah ya saka da kai masha mu yi wa manzon Allah salati وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين